waye musulmi shine wanda ya san ya zo duniya ne don a yi jarabawa a kwanakin jarabawa kuwa ana nutsuwa ne sosai a ga an gama domin wannan rana ɗayan ko awa ɗaya ko uku da zaka yi kana zana jarabawa ita za ta yi determining menene za ka rayu a kai to wayayyen musulmi shine kamar wayayyen wanda ya shiga ɗakin jarabawa yana ɗaukan alƙalami zai nutsu ne ya zama abin da yake gabansa ana masa chat amma a lokacin ba ta chat yake yi ba kayu yana jin yunwa amma ba ta yunwa yake yi ba ta yi ya shiga yana jin kishirwa ma zai manta da wannan duka ya dai gama wannan awa uku duk daga baya za a za a wanye wayayyen musulmi shine wanda yake irin wannan rayuwar a duniya idan kana cikin yin jarabawa a ajin jarabawa sai aka miƙo maka ruwa sai ka sha wannan ruwan baya cikin asalin jarabawar ribar kafa ne haka sai ka ɗauka ka sha ka gode sai ka ci gaba da jarabawarka idan kana cikin jarabawa sai ka ɗaga hannu ka ce kana so ka je ban ɗaki ka je ka dawo sai kai sa a invigilator ya yarda ka je ka dawo wannan duk baya cikin jarabawar wanda yake wayayyen musulmi shine wanda a cikin wani rayuwa ya ɗauki irin waɗannan abubuwa dukansu kamar shan ruwa ne da fita fitsari a cikin ɗakin jarabawa waɗannan ba su ne asalin abin da yake gabansa ba ya samu ya kammala abin gabansa amma wanda ba wayewar addini bane da shi wannan shan ruwan shine damuwarsa walladhina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama kulun an'am wan naru Wallahu. kamar rayuwar dabba ne dabba ce an daure ta an jima za a yanka ta amma an jima za ta yi fitsari za ta yi kashi za ta yi waye inda ta san da cewa yanka ta za a yi ba za ta samu nutsuwar da za ta yi waɗannan ba dan adam da yake da hankali ya shigo duniya ya zo jarabawa amma sai bari ruwan da aka bashi ya sha dinnan sai dauke masa hankali to wannan shine wayewa irin wanda ba ta addini ba amma wayayyen musulmi shine wayayyen da yake gina rayuwarsa yana tuna can gaba idan an fita daga ɗakin jarabawa